شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa da ku a waɗannan majalisai masu albarka majalisan tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na bilal bin rabah da yake birnin katsina a wannan rana ta 28 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da 13 ga watan jun na shekara ta 2018 a wannan majalisi na 25 wanda shine majalisi na ƙarshe da izinin allah subhanahu wa ta'ala a wannan shekara ta 1439 mai albarka idan ba a manta ba a karatun da muka yi jiya mun tsaya inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات tabbas za mu jarrabe ku da wani nau'i na tsoro da kuma yunwa da kuma tawaya a cikin dukiya da kuma tawaya a cikin rayuka ta yadda allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara mana mutuwar wasu daga cikin makusanta wasu da kuma tawaya a cikin 'ya'yan itatuwa amma allah sai yake cewa wa ku shirin sabirin ka yi wa waɗanda suka zamanto cewa suna da haƙuri bishara saboda su ba za su sha wahala ba su wane ne masu haƙuri Allah ya ce allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta same su za su mayar da abin izuwa ga Allah subhanahu wataala su tabbatar daga gare shi suke kuma izuwa gare shi za su koma Allah yake cewa ula'ika alaihim salawatun min rabbihim tabbas waɗannan akwai yabo daga Allah wanda zai tabbata a gare su wa rahma da kuma jin kai wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu kamar yadda sayyidina Umar yake cewa ni'mal ijlani wal ilawa mana madalla da waɗannan kyaututtuka guda biyu da kuma dori yau za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwa min sha'airillah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 خاف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna safa wal marwa ta min sha'irillah safa da marwa suna daga cikin alamomi na ibadu ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka sani dutsen safa wani dutse ne wanda yake a makka kamar yadda ita mamarwa wani dutse ne wanda yake a makka saboda haka allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yake tabbatar da cewa alamomi ne daga cikin alamomin ibadu ga allah subhanahu wa ta'ala saboda haka allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman hajjal baita a tamara duk mutumin da Allah ya ba shi iko eh, ya zamanto cewa ya yi aikin hajji a ta mara ko kuma ya umara fala junaha alaihi ayyar tsawafa bihima fala junaha alaihi ayyar tsawafa bihima babu laifi a gare shi eh, ya zamanto cewa ya yi ɗawafi tsakaninsu mana ya tafi daga safa ya dawo ya je marwa ya taho daga marwa ya dawo safa wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu laifi idan mutum ya dawa fiya tsakaninsu idan muka kalli zahirinta za a iya fahimta cewa kamar ɗawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi ba ne wannan ya sa urot bin zubair yake tambayar innasa aisha allah ya kara mata yarda yake cewa to in dai haka ne kenan yin ɗawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi ba ne tunda asali a lafazin shari'a duk lokacin da aka ce abu idan baka yi shi ba baka da laifi to wannan yana nuna cewa kenan ba wajibi bane sai take cewa yabna ukhti ya kai dan ya uwata ai abin ba haka yake ba dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce babu laifi idan ya zamanto cewa ba a yi dawafi a gare su ba shine saboda asali a lokacin jahiliya akwai wani gunki a kan safa sunansa isaf akwai wani gunkin kuma na daban akan marwa shi kuma sunan shi na'ila saboda haka a lokacin da ya zamanto cewa musulunci ya zo tunda su mutanen makka da kuma waɗanda suke kewayenta sun kasance suna ɗawafi kuma suna taɓa waɗannan gumakan da haka lokacin da musulunci ya zo sai suka zamanto cewa ba sa son ya zamanto sun yi wannan ɗawafin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shine ya saukar da wannan ayar dan ya nuna cewa duk da cewa a jikin waɗannan duwatsu guda biyu wato safa da marwa akwai gumaka to duk da haka ya halatta su yi ɗawafi babu matsala wa illa ɗawafi tsakanin safa da marwa wajibi ne kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar inna allaha kataba alaikum saya fas'au Allah maɗaukakin sarki ya wajabta muku yin sa'ayi tsakanin safa da marwa don haka ku yi sa'ayi saboda haka Allah yake cewa wa man a khairan wa man a khairan malamai sun yi saɓani me ma'anar wa man a khairan akwai malaman da suka ce ma'anar wa man a khairan duk wanda ya ƙari mana maimakon yayi sa'ayi guda bakwai sai ya ƙara yayi guda takwas to Allah subhanahu wataala fa inna Allah shakirun alim Allah subhanahu ta'ala mai yawan godewa ne sannan kuma masani ne amma ina ga fassarar da tafi dacewa ita ce ɗaya fassarar shine wa man taqawwa khairan duk mutumin da ya zamanto cewa yayi sa'ayi a umara ta Nafula ko kuma yayi sa'ayi a hajji na Nafula. to Allah mai godiya ne ko kuma wa manta tsawo a kairan ya zama ya hada dukkan ibadu cewa duk wanda ya wata ibada wacce take ta nafila wacce take ba dole ba to ya halatta kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan godiya ne kamar yadda suke cewa kalmar shakir a larabci tana nufin mutumin da za a ba shi ɗan kaɗan shi kuma ya bayar da yawa kamar yadda a wajen larabawa suna cewa na katun shakur idan aka ce na katun shakur ita ce taguwa wacce take cin abinci ɗan kaɗan amma kuma idan ta tashi za a samu nono mai yawa a tattare da ita saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya rufe da waɗannan sunaye ne masu girma ba don wani abu ba illa saboda ka gane cewa idan mutum ya aikata aiki to allah subhanahu wa ta'ala yana ninninka masa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana duk mutumin da ya zamanto ya yi nufin aikin alkhairi bai yi ba to za a rubuta masa lada daya wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu ashra hasanatin ila sab'umi'ati dhi'fin ila adha'afin kathira wanda kuma yayi aiki na gari bayan yayi niyya to za a rubuta masa ayyuka guda goma ko kuma ninki zuwa ɗari bakwai ko zuwa sama shine ma'ana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah maɗaukakin sarki yake cewa misalin waɗanda suke ciyarwa saboda Allah kamar misalin mutum ne da ya shuka ƙwaya guda ɗaya ita kuma kwayar sai ta fitar da soshiyoyi guda bakwai kowace soshiya kuma aka samu kwaya guda ɗari kaga idan ka lissafa zai baka guda ɗari bakwai don ka san allah yana iya bada sama da ɗari bakwai ɗin sai allah yake cewa wallahu yudha'ifu liman sha allah yana ninninkawa ga wanda ya so kuma ya ci mai yalwa ne kuma masani saboda haka ya cika ayar da cewa masani ne domin kasancewa duk iya wani aiki da za ka yi to allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kuma yana ganin shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi duk wani abu da ka sani Allah subhanahu ta'ala ya san shi saboda haka babu wani abu da zai tozarta na aikin da kai inna Allah la yuzlim mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunci ko da na ƙwayar zarra ne idan kyakkyawan aiki ne kai to Allah subhanahu ta'ala zai ninninka wannan kyakkyawan aikin kuma ka samu lada mai yawa Allah yake cewa إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك sarki yake cewa innan ladina na ma zalna min tabbas waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga a ayoyi bayyanannu da kuma bayanai waɗanda suka zo gabaninmu waɗanda suka zo gabanin alƙur'ani min ba da ma bayyana hulun nasu kitab bayan mun yi wa mutane bayani a cikin littafi amma kuma sai ya zamanto cewa suna ɓoye waɗannan bayanan da suka zo daga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan masu la'anta suna la'anta su kuma Allah ma yana la'anta su wannan ayar wasu malaman suna cewa ta sauka ne game da ahlul kitab waɗanda suka zamanto cewa suna ɓoye siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo a cikin attaura da kuma injila tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin siffofinsa a cikin waɗannan littattafai masu tsarki kamar yadda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu waɗanda muka ba wa littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yayensu saboda Allah ya riga ya yi bayaninsa yadda ya kamata to duk waɗanda suke ɓoye wannan to za su shiga cikin la'antar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah kuma yake cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya sai Allah yake cewa allazi yajidunahu maktuban indahum fit inji wal injil ya'muruhum bil ma'aruf wa yanhahum anil munkar saboda haka komai na bayanin bayaninsa akwai shi a cikin littattafan da suka gabata kamar yadda aka tambayi abdullahi bin salam shin da gaske ne ka san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san ɗanka ya ce eh ai yana ganin yadda ya san annabi ma bai san ɗan shi haka ba ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam allah ne mai gaskiya ya ba da labari game da shi ya ce wa amma buni fala adri ma kana min ummi ya ce amma ɗana ban san abin da ya faru da babar shi ba mana zai iya yiwa ma ba haƙiƙanin ɗana ba ne saboda haka wannan shine abin da wannan ayat take nufi akwai malaman da suke cewa wannan ayat ta sauka ne umuman ga duk mutumin da ya san wani ilimi aka tambaye shi kuma ya ɓoye kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin minna duk mutumin da ya san wani ilimi kuma aka tambaye shi ya ɓoye to ranar alkiyama za a yi masa linzami da irin linzami wanda ake yi na wuta saboda haka haramun ne inda dai ka san ilimi a tambaye ka ya zamanto ka ɓoye kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi malamai waɗanda suke zamantowa suna isar da iliminsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi mala'ikun da suke sama waɗanda suke da kuma tsuntsaye waɗanda suke sama da kifaye da suke ruwa suna nema wa malami gafara to a nan gurin kuma yana nuna duk malamin da yake ɓoye iliminsa shi kuma allah subhanahu wataala ta'ala zai zamanto cewa ya la'ance shi saboda haka shi yasa abu huraira yake cewa in banda wasu ayoyi a cikin alkur'ani to da ban ba ku ko hadisi guda ɗaya ba daga ciki akwai wannan aya saboda haka ya waje ba in mutum yana da ilimi ya kokari wajen sanar da mutane ilimin nan kuma shi ilimi ya danganta da irin yanayin yadda Allah subhanahu Tala ya ajiye ka a guri akwai gurin da kai ɗalibi ne amma akwai gurin da idan ka je za ka zama malami shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni koda da kwatankwacin aya guda ɗaya ne za a ga sabu annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba ƙauyen zai zo ne ya ɗan yan kwanaki a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya koma gida ya zama malami kamar yadda ya zo a cikin hadisin malik bin al suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kos na wasu yan kwanaki kamar yadda ya faɗa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun fara sha'awar matanmu sai ya ce to ku koma gida fa idza hadarati salatu فليؤمكم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم إذا لو كنت صلى ياي ku yi ƙoƙari ku yi kiran sallah ɗaya daga cikin ku ya kiran sallah sannan kuma a samu ɗaya daga cikin ku babba a cikin ku ya zama shine liman so ba dole sai mutum ya tara ilimi mai yawa sannan zai karantar ba ko da ɗan kaɗan mutum ya samu to in dai ya zamanto ya je gurin da ake bukata ilimin to ya waje ba gare shi in ya zamanto cewa ya isar da wannan ilimin kamar yadda koya ilimi ya haramta sai dai kamar yadda malamai suke cewa akwai gurin da ya halatta ka koya ilimi idan aka samu maslaha wacce za ta tabbatar da haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya mu'az bin jabal akan jakinsa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo sai yake cewa da mu'az bin jabal ka san haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayansa sai ce Allah da manzansa su ne suka fi sani sai ce haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta masa kassi shirka da shi sai ce ka san haƙƙin bayi kuma akan Allah sai ce Allah da manzansa ne suka sani sai yake cewa shine Allah kaiyewa wanda bai shirka da shi ba azaba saboda haka sai ya zamanto cewa mu'az bin jabal sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam na yi wa mutane bishara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tubashshirhum fayattakilu kada kai musu bishara saboda sai su dogara da wannan kamar yadda suke faɗa mu'az bin jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai da ya zo rasuwa wasu malaman hadisi suka ce babu jawazi kitmanil ilmi lil maslaha babin da yake bayani a kan halaccin ɓoye ilimi saboda wata maslaha suka kawo wannan hadisin a ƙarƙashi saboda haka yanzu idan malami yana koyar da karatu ya ga akwai karatun da in yayi zai zama fitina ga mutane ya halatta a gare shi ya bau wannan ilimin in dai ba na wajibi ba ne in dai mustahabbi ne ko kuma ya ga wani aiki idan ya yi zai iya jawowa mutane su samu matsala zai iya bari kamar yadda duk mutumin da yake zuwa haramin makka akwai wani ɗan guri da zai gan shi a kewaye daga gefe wajajen arewa maso gabas wanda shi ake kira hijir ismail asalin wannan gurin yana daga cikin ka'aba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya so ya rushe ka'aba ya gina ta har nan gurin ma a shigar da shi to amma sai ya ga cewa sai ya ga cewa mutanen ba su daɗe da shiga musulunci ba za su iya fitinuwa don haka sai ya bashi kamar yadda yake cewa ya aisha inna qaumaki qasrat bihim an-nafaqa walaula anna qaumaki hudatha wa ahadin bil islam lahadamtul ka'aba wa labanaytuha ala qawaid ibrahim yake cewa mutanen ki ba su daɗe da shiga musulunci ba in ban da haka to da na rushe ta na gina ta kamar yadda take a zamanin annabi ibrahim abu huraira kamar yadda bukhari ya rawaito yana cewa hafistu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ai fa amma a'un fa basastuhu wa amma wi'a'un fa law basastuhu la a hazal bul'um yace na haddace masaki biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai masakin da na bayyana wa mutane kuma na sanar da su yace amma akwai masakin da inda zan sanar to da sai an yanke wannan wuya kaga wannan yake nuna akwai hadisan da abu huraira bai faɗe su ba saboda maslaha wasu malaman suna cewa hadisai ne waɗanda suke da alaƙa da fitina inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin wasu fitanannu da za su zo da kuma wasu bala'o'i da za su zo wanda abu huraira ya zamanto cewa idan ya faɗe su zai iya haddasa matsala wannan ya kamata mai wa'azi idan ya kalli wata fitina yana da kyau ya bar wasu hadisan idan ya zamanto ba na wajibi ba ne idan ya zamanto koyansu ba larura ba ne kamar yadda wanda ya fi kowa shi hadisai abu huraira ya zamanto cewa ya yi huzaifa bin yaman akwai sunayen munafakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya sanar da shi su amma bai faɗe su ba sai dina umar ne kawai ya je wajen shi ya tambaye shi ya ce akwai ni a ciki sai huzaifa yake cewa a'a babu kai a ciki amma daga kai ba wanda zan ƙara gayawa saboda haka shi yasa ake ce masa ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka boye ilimi haramun ne ga duk mutumin da aka tambaye shi wani abu wanda mutane suke bukatar su sani amma kuma in akwai maslaha ya halatta a gare shi ya zamanto cewa ya ɓoye zai iya kawo fitintunu akwai abubuwa waɗanda saninsu ba larura ba ne kuma rashin saninsu ba zai cutar ba to yana da kyau idan ka je e yana da kyau ka bashi kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa ku ba wa mutane karatu gwargwadon iliminsu e yake cewa aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu kuna so a karyata Allah da manzansa sani sai Allah yake cewa illal ladina tabu illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim وأنا التواب الرحيم الله مدوكاكين yana daga cikin sunayen Allah rahama da kuma jin kai ga talikai shi yasa da yawa idan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi narko ko kuma ya faɗa azaba game da waɗanda suka saba abin da ya umarni to kuma sai Allah ya ba da dama ya nuna cewa kofa ba a rufe take ba shi ya a nan gurin duk da girman zunubi saboda babu zunubin da ya fi girma fiye da ya zamanto mutum ya siffanta daga la'anar Allah kamar yadda malaman usulul fiqh suke cewa yana daga cikin hanyoyi da ake iya gane cewa wannan zunubin kabira ce mana yana daga cikin manya-manyan zunubai shine in dai Allah ya sanya la'ana ga wanda ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya la'ana ga wanda ya yi amma duk da haka sai Allah ya kawo dama yake cewa illal na tabu sai fa waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu suka ɓoye abin da ya zamanto cewa sun ɓoye na ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'ula'ika tubu alaihim waɗannan zan karɓi tubansu wa ana tawabu ni ne mai ansar tuba arrahim kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ni ne mai rahama mai kuma jin kai ga talakai kamar yadda malamai suke cewa sharaɗan tuba su ne guda uku na farko mutum ya zamanto cewa ya yi nadama kan abin da ya yi sannan kuma ya bar zunubin a daidai lokacin sannan kuma ya yi niyyar ba zai sake koma zuwa ga zunubin ba kamar yadda a sheikh abdurrahman al-akhdari ya faɗi wannan a cikin littafinsa na ahalari allah yana cewa suratu at-tahrim ya na amanu tubu ila allahi taubatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba izuwa ga allah nagartaccen tuba kar mutum ya tuba saboda ya rasa yadda zai aikata zunubin ya saba kullum yana shan sigari guda biyar ranar ya tashi ba shi da kuɗi sai ce yau ya tuba ba zai sha sigari ba ba shi da lada na wannan zunubin da ya bari saboda duk zunubin da ka bar shi saboda ka gajiya to ba za ka samu lada ba mutum ya zamanto cewa yana yin zina kullum amma saboda ya samu cutar aids gaba ɗaya komai da komai na jikin shi ya lallace ba zai iya taɓuka komai ba ya daina yin zina ba zai samu ladan barin wannan zunubin ba saboda haka allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar tuba matuƙar ya zamanto cewa mutum bai je gargaran mutuwa ba inna allaha azza wa jalla ya ƙubalu taubatal abdi malam yugargir من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه دم تمن دي زمانتو يا توبا كابون رانا تفوتو دغا يما تو الله سبحانه وتعالى زي كربو ان الذين كفروا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله yake cewa الذين كفروا ولن waɗanda كافر شيء أسري kalmar الكفر kamar yadda take a larabci tana nufin asitir kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu al-hadi kama matsali zaitin sai ce me a ajaba alkuffara na batu kaga alkuffar a nan gurin yana nufin manoma saboda haka shi ma kafiri ana kiransa kafuri ne saboda ya binne gaskiya da ƙarya shi yasa ake kiran shi kafiri saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirce wa matu kuma suka mutu wahum kuffarun ba su tuba daga kafircin ba suna kafirai suka mutu Allah yake cewa ula'ika alaihim la'anatullah waɗannan tabbas la'anar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata a gare su ta tabbata a gare su wal mala'ika da kuma mala'iku nasi ajma'in da dukkan mutane gaba ɗaya saboda haka kamar yadda malamai suka faɗa wasu daga cikin mutanen sun la'ance su da lafazi wasu kuma sun la'ance su ne bilisani al alhal bilisani alhal saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yana nuna mana girman kafirci da kuma cewa duk wanda ya mutu a cikin kafirci yana cikin azaba yana kuma cikin matsala da Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake nuna mana cewa duk mutumin da ya mutu yana kafin kaga wannan shi ne yake nuna mana cewa kenan idan mutum ya zamanto cewa ya tuba kafin ya mutu to Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi al'islamu ya jibbu ma ƙablahu mana musulunci yana goge duk abin da ya zamanto cewa ya gabace shi saboda haka duk mutumin da ya kafirce wa Allah subhanahu ta'ala duk iya saban da yi wa Allah to inda ya tuba Allah subhanahu ta'ala zai karɓi tubansa wannan shine dalilin da ya sa Allah ya ƙayyada ayar a nan gurin da cewa wa matu wa kuffa kuma suka mutu suna kafirai kaga wannan yake nuna cewa in dai sun tuba to Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa ya karɓi tubansu kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi musu rahama saboda Allah yana ansar tuban bawa matuƙar ya kyautata tubansa yana ansan musuluncin kafiri matuƙar ya kyautata musuluncinsa Allah yake cewa khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin wannan wutar la yukhaffafu anhum al'azab la yukhaffafu anhum al'azab ba za a taɓa sauƙaƙa musu ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu an-nisa Allah yake cewa waɗanda suka kafirce saufa nuslihim nara za mu saka su a cikin wuta Allah yake cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha duk sanna fatin fatar su ta jikinsu ta zamanto cewa ta nuna to sai mu ƙara musu sai mu canza musu wata wata fatar a wata aya kuma Allah yake cewa innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yafsudun Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka kafirce kuma suka kauce daga hanyar Allah subhanahu ta'ala za mu ƙara musu azaba akan wata azaba bima kanu yufsidun saboda abin da suka kasance suna yi na banna Allah ya ce wala hum kuma ba za a jira su ba kamar yadda wasu ayoyin suka fassara wala hum yunzarun shine Allah madaukakin sarki yake cewa innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum ko shine ma'anar wala hum yunzarun ma'ana azabu ba za ta taba yankewa ba shine ma'anar wala hum yunzarun ma'ana ba za a jira su ba babu yadda za a ce ga wani lokaci da za a ɗan tsagaita musu na azaba ko yaushe cikin azaba suke shi yasa ya ce la fattar anhum shi yasa kamar yadda ayoyin suka zo Allah yake cewa za su rinka cewa wana da wuya maliku liyabdi alaina rabbu za su kira maliku wanda yake tsaron wuta su ce liyabdi alaina rabbu ubangijinka ya kashe mu mana mu huta qala innakum makithun sai ce ai kuna nan za ku ci gaba da zama a cikin wutan nan laqad ji'inakum bil haqq ai mun zo muku da gaskiya walakin aktharakum lil haqqi tarihun amma da yawa daga cikin ku ba kwa son gaskiya saboda haka duk mutumin da ya mutu yana kafiri zai dawwama a cikin wannan wutar ba zai fito ba kuma wutan nan ba za a taba tsagaitawa ba haka zai ci gaba da tafiya kuma babu mutuwa shi yasa Allah yake cewa la ya mutu fiha wala yahya saboda babu cikakkiyar rayuwa kuma shi bai mutu ba yana nan a tsakasaki saki Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد وبنجيجنكو غدا mana Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ne babu abokin tarayya a tare da shi kamar yadda Allah yake cewa lauka na fihi ma alihatun illallahu ta. inda a ce akwai wani ubangiji wanda ba Allah ba lafasadata da an samu mushkila saboda wani zai iya cewa yau ruwa yake so wani kuma ya ce a'a yau ba za a yi ruwa ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa Allah bai riki da ba kuma ba wani ubangiji tare da shi inda a ce akwai wani ubangiji tare da shi to da ya zamanto cewa kowanne ubangiji ya tafi da abin da ya halatta amma shi kadai ne la ilaha illa shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya babu wanda ya cancanta a bauta wa sai shi ar-rahman Allah shi ne mai rahama ar-rahim kuma shi ne mai jin kai a darasinmu na farko mun yi bayani bambanci tsakanin ar-rahman da kuma ar-rahim waye zai iya tunawa baba za ka jaraba na'am mana rahama wacce take amma ta haɗa haka bane arrahim kuma sai muminai me dalili akan haka Allah da ya ce a cikin suratul ahzab wa kana bil mu'minina rahima dai akwai wani bambanci kuma tsakanin arrahman da arrahim me bambanci dukkan su rahama suke nufi amma akwai wani bambanci tsakanin arrahman da kuma arrahim menene ɗaya bambancin na wa yake tunawa shi ne abin da babu ya faɗa akwai wani bambanci tsakanin al-Rahman da abu jin kai a lahira duk shi ne ma'anarsa mun ce arrahman kamar yadda wasu malaman suka faɗa yana nufin arrahama zatiya mana rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba ta rabuwa da shi ita ake shi ita su ake kira asifatin zatiya ita kuma shi kuma arrahim yana nufin ar-rahma alfi'iliya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne kuma rahama cikakkiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi akwai wata mace wacce ta rasa ɗanta a fagen yaƙi duk yaron da ta gani sai ta ɗauko ta shayar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya kuke gani shin wannan kuna ganin za ta iya ɗaukar ɗanta ta saka a wuta suka ce a to an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya fi wannan matar rahama ga bawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa don mu gane girman rahama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya halicci rahama guda ɗari saboda haka ya ajiye guda casa'in da tara suna can a wajen shi yanzu wannan guda ɗaya ce ya sauko da ita da ita yake jin kan bayi a duniya sannan su ma bayi a tsakaninsu da wannan rahama suke jin kai to ya kake gani rana alkiyama idan aka saki casa'in da tara ai za a ji daɗi ko Allah sa muna daga cikin waɗanda za su mori guda casa'in da taran duka saboda haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine shi ma mutum ya zamanto ya siffanta da rahama sunayen Allah subhanahu wataala daga cikin fa'idojin karanta su shine waɗanda za ka iya ɗabbaƙawa a cikin kai ma ka ɗabbaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda yake ƙasa to wanda yake sama ma zai ji tausayin ku akwai ɗaya daga cikin larabawan ƙauye ya ga wani ya sumbanci ɗansa sai yake cewa ai na goma ba wanda na taɓa sumbanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoron ya zama an cire maka rahama daga cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya zamanto cewa ɗan yassa yana yana yana yana yana hankoran mutuwa sai aka ga hawaye suna zubowa daga idansa sai ɗaya daga cikin sabo yake cewa annabi ka hana mu yin kuka idan an yi mutuwa amma kai kuma gashi kana yin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wannan da kuke gani yake cewa ai wannan rahama ce wacce take zuwa daga idan masu rahama saboda haka tausayi yana daga cikin abubuwa masu girma annabi sallallahu yana cewa ko wasu mutane da za su shiga aljanna zukatan irin zukatan tsuntsaye haka suke mana zukata ne masu taushi saboda haka ana so mutum ya zamanto kai ya zamanto mai kaushi da yawa in mutum ya zamanto mai kaushi mutane za su gudu su ba shi guri annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da haka a cikin surat Ali Imran walau kunta fazzan ghalid alqalbi lam min hawli inda ka kasance mai tsanani mai kaushin zuciya to da mutane sun dare sun baka waje shine fa bima rahmatin min Allah lintalahu dan haka saboda rahama Allah shi yasa ya zamanto cewa ka sauƙaƙa musu wanda inda ka zama mai sauƙi da kuma zai zamanto cewa a ka na mai wa'azi zai zamanto cewa ka samu jama'a da yawa amma idan ya zamanto koyaushe a wa'azinka aikinka ka aibanta mutane ka ce musu 'yan bida'a ka nuna cewa su ba a kan daidai suke ba ba ka koya musu abubuwa ta hanyar hikima to wannan zai sa da yawa ba za su bi ka ba Allah yake cewa inna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan النهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar sama da ƙasa akwai ayoyi da yawa waɗanda suke nuna ƙudurar Allah subhanahu ta'ala saboda yanzu idan ka kalli sama za ka ga cewa tabbas akwai abin da yake nuna ƙudurar Allah Allah yake cewa Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sama bi ghairi amadin babu ginshiki tarawnaha ga tanan kuna ganin Allah yake cewa ma a banai na bi aidin ita sama mun gina ta bi aidin da ƙarfi saboda haka ga ta nan kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul mulk Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka kalle ta da kyau ba wata matsala da za ka gani sun marji ilbasar karrataini ilai kalbasar albasaru an wa huwa hasiyar kama sake duba ba wani na ƙasa da za ka iya gani game da sama yanzu kaga zai yi wuya yanzu ka ga ginin da ya shekara dubu ɗaya alhali kuma yana nan gar wani ɓangare bai faɗi ba amma ita sama dube ta ka ganta tun kan allah ya halicci annabi adam take amma ga tana har yanzu tana nan garau shi sai allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a antum ashaddu halkan amis sama wai da ku da sama wane ne ya fi wahala halitta ne ha, allah ya gina ta rafa a samkaha fasawaha ya daga gininta ya ɗaga ta can sama ya daidaita ta wa aghqasha lailaha wa akhraja duhaha kaga wannan yake nuna mana cewa girman sama da kuma Allah subhanahu wataala ya sanya sama tana daga cikin manya-manyan halittun Allah subhanahu wataala kuma Allah shi ne yake rike da ita inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi shine yake rike da sama da ƙasa an tazula ta yadda ba za su iya gushewa ba wala in zalata in huma min ahadin min ba'di inda a ce sama da ƙasa za su kauce ya zamanto su faɗi ba wanda zai iya riƙe su ba Allah ba wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah daga cikin kamalarsa baya gyangyaɗi ba kuma ya bacci saboda gaba ɗaya sama da halittu duka a hannunsa suke yan yatsu duka suna yan yatsunsa guda biyu a tsakaninsu zukatan Allah zukatan bayi suke zukatan bayi dukkansu suna tsakanin 'yan yatsun ubangiji sannan kuma su ma sama da ƙasa gaba ɗayansu suna hannun allah subhanahu wa ta'ala wal sannan idan ka kalli ƙasa ita ma za ku ga cewa akwai ƙudurar allah subhanahu wa ta'ala mai yawa a ciki na farko allah bai sanya ta mai taushi da yawa ba inda ya sanya ta mai taushi sai kalimi tunda ƙasanta ruwa ne Allah madaukakin sarki bai sanya ta mai tauri ba inda a ce ta zama mai tauri nan ma ba za ka ji daɗin tafiya ba sai ya sanya ta tsaka tsaki kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul zariyat wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahidun madalla da masu shimfiɗawa Allah yake cewa a cikin suratu Fussilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wata aluna lahu andada wai yanzu ku ne kuke kafircewa wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu wata aluna lahu andada kuke sanya masa kishiyoyi dalika rabbul alami. wannan fa ne ubangijin talakai Waje alafi harawa siya min fauƙiha ya sanya mata tiraku a samanta waɗannan duwatsun da Allah ya sanya a samanta wa baraka fiha Allah ya sanya mata albarka a cikinta wa qaddara a aqwata Allah ya ƙaddara abincin da mutane za su ci a cikin ƙasan fi arba'ati ayyamin sawa'an ne a cikin kwana hudu ya halice ta a kwana biyu ya kuma ƙaddara abubuwan da za a amfana da su a cikinta a kwana biyu shine ma'anar wal arda ba'da zalika da haha kamar yadda ya zo a cikin suratu an saboda haka ita kanta ƙasa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala min ha khalaqnakum daga ita aka halicci kowa annaba adam babanmu daga ita aka halicce shi mu kuma gaba ɗayanmu muna koma ne zuwa ga annaba adam kaga zai iya komawa zuwa ga cewa mu ma dukkanmu daga ƙasa muke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai yi wa wani alfahari saboda kullukun min adam wa adamu min dukkan dukkanku daga adam kuma annabi adam daga turbaya yake ya ayyuhan nasu koran bakumin lazi khalaqakum min nafsin wahida ko mm. ku ji tsoron ubangiji wanda ya halicce ku daga rai guda daya saboda haka kowa da kowa daga annabi adam ya zamanto cewa ya fito don haka ba wani alfahari da wani zai yi wa wani duka ɗan adam gaba ɗaya miskini ne Allah subhanahu wataala ne ya halicce shi daga ƙasa kuma izuwa ƙasar za a koma da shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa waqti lafin laili wan nahar haka nan idan kuka kalli irin yadda dare da rana suke saɓawa, dare ya zo rana ta zo yini ya zo rana ta zo haka ya a wani yana zuwa bayan wani inda Allah subhanahu wataala ya sanya duka rayuwar ta zama dare ba za a ji daɗi ba inda ya sanya rayuwar gaba ɗayanta ta zama yini ba za a ji daɗi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratu a qasas Allah yake cewa ul ara'aitum in ja'ala Allahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi ku bani labari inda Allah ya sanya gaba ɗaya duniyar ta zama dare waye zai iya zuwa muku da haske afala tasma'un ku saurari abin da ake gaya muku kul araitum in ja'ala Allah 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahu ghayru Allah yatiikum bi laylin taskununa fi inda Allah ya sanya gaba ɗaya rayuwar dukan ta ta zama yini to a ne zo muku da daren da za ku natsu ku huta a ciki afalatubsirun ba za ku gani ku duba ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al wannan wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin abin da yake nuna rahamar Allah sai Allah ya sanya muku yini don ku hada hada yanzu kamar mu da muke da yan boko haram muke da barayi inda duk dare ne da yaushe ba security ba za a samu damar da za a nemi abinci ba gara ma garuruwan da suke da wuta to da haka har garuruwan kuma da suke da wuta to an fi jin daɗin neman abinci da rana sannan kuma da daddare don a natsu bacci ya fi daɗi da daddare kamar yadda masana kimiyya suka suka yi nazari suke cewa baccin awa biyu da za ka yi da daddare ya ku baccin awa hudu da za ka yi da rana da haka allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan daren ne ba don wani abu ba illa saboda hikima illa saboda hakan ya zamanto cewa ya taimaka wajen mu natsu wajen mu bautawa allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake su Allah yake cewa wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas haka nan akwai ayoyi da kuma kudurori masu girman gaske waɗanda suke nuna ni'imar Allah subhanahu wataala da kuma girman sa a cikin jirgin ruwa wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi yana tafiya a saman ruwa da abin da zai amfani mutane akwai kudurar Allah a jirgin ruwa sosai wanda sai ka kalla da kyau zaka gane haka yanzu idan ka ɗauki dutse ka jefa a cikin ruwa a sama zai tsaya ko faɗawa zai ƙasa zai to ya kai shi jirgin ruwa baya faɗawa iko Allah subhanahu wa ta'ala so shi yasa shi ma jirgin ruwa yana daga cikin ƙudurorin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah maɗaukakin sarki yana yawan ba da labarinsu a cikin alƙur'ani saboda me saboda kawai ka gane irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya zamanto cewa yana da girma yana da hikima yana kuma yin abubuwa waɗanda suke sun fi ƙarfin zaton mutane waɗanda waɗannan abubuwan kawai da yake yi sun kai ya zamanto ka bauta masa kai imani da shi shi yasa wasu mutane da suka yi gaddama da abu hanifa suka ce su ba su yadda akwai allah ba shikenan suka zo za a yi munazara da abu hanifa ba su yadda wannan duniyar akwai allah da ya halicce ta ba shikenan aka zo za a yi munazara da abu hanifa da yake abu hanifa yana daga cikin mutanen da allah subhanahu wata'ala ya ba su tsananin kwakwalwa shikenan suna zuwa sai ya tsaya yana tunani sai suka ce tunanin me kake ya ce wani jirgin ruwa ne haka a can yake tafiya amma ba matuki a ciki haka kawai yake tafiya shi kadai suka ce kai ai haka ba zai yi ba ya za a jirgin ruwa kuma shi kadai ya dinga tafiya ba kowa ba matuki ya ce to ita wannan duniyar ta yi aka take zaune haka kawai ba wanda yake duba ta tun daga nan wasu suka fara dawowa saboda haka abubuwa da yawa suna nuna kudurar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowanne abu da ka gani akwai ayar Allah subhanahu wataala wacce take nuna cewa shi kadai ne shi ce wa fi wasu yasa ya ce wa fi afala tubsirun har a karan kawunan kuma idan kuka kalla to akwai aya yadda za ka yi bacci yadda kake so idanka gashi nan yana gani hannunka ka juya shi yadda kake so ta aka yake juyawa duka waɗannan suna nuna cewa akwai wanda ya yi allah yake cewa wa ma an zalallahu minas sama'i min ma'i hakanan da kuma abinda allah ya saukar na daga ruwa daga sama mana shi ma yana nuna ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ma ruwa yadda Allah yake saukar da shi kuma ya raya ƙasa da shi shi ma yana nuna ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat zaka ga ƙasa ta bubbushe ta kyamushi amma da mun saukar da ruwa sai kaga kawai ta koma ta zamanto ta yi albarka ta yi wannan to Allah subhanahu wataala a cikin suratul fussilat yake cewa inna zalika la muhyil mauta da ya kawo misali akan raya ƙasa sai ce wanda ya wannan shine yake raya matattu saboda haka mai iko ne akan komai na haka akwai aya da yawa akan haka Allah ya ce wa bassa fiha min kulli dabba da kuma irin yadda Allah ya watsa masu tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙasa ko'ina kuma allah ya ba su arziki kowa yana da arzikinsa da yake ci wa ma min dabbatin illa ala allah rizquha babu wata rai face sai akwai arzikinta wanda allah ya rubuta mata wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha saboda haka duk wata rai da ka gani Allah subhanahu ta'ala ya san arzikinta ya kuma rubuta tururuwa za ta fito daga cikin ramunta ka nemi abinci miciji zai fito idan mutane suka yi sauki ya fito shi ma ya nemi abinci duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke nuna ƙudurar Allah kamar yadda imamu shafi'i yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziqi wa aiqantu anna Allah tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aiqantu anna Allah la shakka raziki na dogara wajen arzikina a wajen Allah subhanahu wataala ina da tabbas ba makawa sai Allah subhanahu wataala ya azurta ni saboda haka Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddar arzikin kowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi inna ruhal qudusi qad nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa mala'ika jibrilu yi busa a cikin raina cewa ba wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta fattakullaha wa ajmilu fi talab dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki na halal ko ka nemi haram ko ka nemi halal iya abin da Allah ya rubuta maka a iya zai zamanto cewa ka tsaya Allah madaukakin sarki yake cewa wata surifin riya da kuma irin yadda Allah yake juya iska ta yadda wata ran za ga iska ta yi kudu wata rana za ga iska ta yi yamma wata rana ta gabas wata ran ta zo da azaba kaga yanzu iskar da aka aiko wa mutanen annabi hud kaga ai azaba ce ta zama wadkur aka adin idza anzara qaumahu bil ahqa sai ce wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu inni akhafu alaikum Allah yake cewa falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna a can kuma ayar suratu fussilat Allah subhanahu ta'ala ya fito da iskar sosai da kuma suratul haqqa ko da Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka girman kai suka ce waye ya fi mu karfi Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai basu ga Allah da ya halicce su ya fi su karfi ba sai Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisati a suratul haqqa kuma Allah yake cewa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ya zama da wannan iskar ta zamanto tsawon darare bakwai da yini takwas fatar alƙauma fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya saboda haka Allah yana juya iska wata ran ya zama da ita ta azaba wata ran ta zama iska ta ni'ima sahabil musakhkhari bainas sama'i wal haka nan yana daga cikin alamomin da suke nuna kudurar Allah subhanahu wataala girgije wanda Allah ya hore shi wanda ya zamanto cewa yana yawo tsakanin sama da kuma ƙasa wallahu arsalar riyaha kamar da ya zo a cikin suratul fatir wallahu arsalar riyaha fatuthiru sahaban Allah shi shine yake aiko iska fatuthiru sahaban sai ta zama girgici. sai Allah ya ce fasuqnahu ila baladin mayyitin sai mu shayar da shi zuwa ga a gari wanda yake ya mutu sai mu shayar sai ka ga ya zama mai albarka shuka sai ta zamanto cewa ka fito Allah yake cewa duka waɗannan abubuwan suna nuna ayoyi da kuma alamomi na ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ga amma mutane waɗanda suke da hankali to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake shi kamar yadda muka faɗa wannan shine darasi na ƙarshe a cikin jerin darussa na wannan wata na ramadan mai albarka inda alhamdulillah mun faro tun daga suratul fatiha kuma mun yi ayoyi guda 164 a suratul bakara insha Allah ta'ala in allah ya kaddara mana da rai a shekara mai zuwa za mu tashi daga aya ta da biyar inda allah yake cewa wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah a ƙarshen wannan tafsirin kafin na miƙa abin magana ga waɗanda suke 'yan kwamitin masallaci domin rufe wannan tafsiri mai albarka wanda muka yi ni guda 25 muna yi ina ba da shawara akan jajircewa wajen karanta alkur'ani da kuma fahimtar shi babu wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum fiye da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da karanta alkur'ani da kuma fahimta shi Allah yana cewa afala ya tadabbaru na alkur'an walau kana min indi layi lahi lawajadu fi ikhtilafan kathira me yasa ba za su dinga jujjuya alkur'ani ba me yasa ba za su dinga tunani akan alkur'ani ba Allah ya ce walau kana min inda ghairillah inda a ce alkur'ani ya zo daga wani wanda ba Allah ba da sun samu saɓani wanda yake mai yawa afala ya tadabbaruna alkur'an am ala qulubin aqfaluha dan haka a dage kuma ina ba da shawara kamar yadda muka faɗa a darasinmu na farko a muƙaddiman mu da makai yana da kyau kar a dinga zuwa majalisin tafsirin alƙur'ani kawai domin ibada a dinga zuwa don ibada domin kuma fahimtar alƙur'ani yadda kai ma za ka yi fatan wata rana kai ma ka zauna ka koyar da wasu kai ya zama buƙatar ka kawai shine ya zamanto cewa kayi karatun alkur'ani ko kuma ka zauna inda ake karanta alkur'ani don ka samu lada ya zamanto cewa kana kokari wajen fahimtar alkur'ani kuma a ƙarshe ina miƙa godiya cikakkiyar godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon fara tafsirin nan lafiya da kuma kammala shi lafiya allah ya sani kamar yadda na sha faɗa yin tafsiri a wannan masallacin wata ƙudura ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kusan wurare hudu aka nemi na yi tafsiri a wannan shekarar akwai maiduguri akwai cikin akwai jihar kaduna akwai jihar kano da sauransu wannan jihar ta katsina ita ce ta hudu kuma ita ce ta ƙarshe a kusan jerin to amma allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu zo mi wannan tafsirin kuma nima waɗannan kwanaki da muka yi tare da ku na ji daɗin kasancewa tare da ku da haɗin kan da kuka bamu akwai wasu ma daga ƙauyuka suke zuwa saboda yadda suka kyautata mana zato muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu gaba ɗaya kuma ya maimaita mana ramadan ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma akwai mutane masu mahimmancin gaske waɗanda gaskiyar lamari sun ba da gudunmawa sosai wajen tafiyar da wannan tafsirin da kuma taimaka masa wajen kautar da shi daga samun tasgaro suna da yawan gaske amma akwai waɗanda suna da mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu ambaci sunansu daga ciki akwai a alhaji bilyasan da khadimul islam wanda yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen tabbatuwar wannan tafsirin sannan akwai babanmu wanda yake hannun haguna alhaji ala habibu shi ma ya ba da gudunmawa kusan tsakanina da allah a cikin 'yan kwamitin masallacin nan ban san mutumin da yake bin tafsirin yadda ya kamata da kuma mu kuma da muke tafsirin yadda ya kamata ba kamar shi da kuma ganin cewa tafsirin nan sai ya zamanto cewa ya tafi kamar yadda yake tunda aka fara tafsirin nan tsawon yini 25 kullum yana nan yana ganin yadda al'amuran suke tafiya da kuma limamin masallacin nan malam musa ɗallami shi ma ya ba da gudunmawa sosai wajen tabbato wannan tafsiri ba zan manta da abokina ba dr nura aliyu wanda shi ma shi ne ma kusan ginshikin zuwa na tafsirin nan lokacin da aka bani labari cewa an turo ni wannan masallacin na yi niyyar ba zan zo ba shi na nemi shawara a wajen shi ya ce min ala malam mun je mun ga masallacin nan kuma na san shi lahiya lau babu matsala saboda haka za a iya zuwa a ci gaba da tafsiri har ma na ce masa kar ya ba su lambar wayata shine ya karfafe ni ya zamanto cewa har na zo wannan tafsirin don haka ina tabbatar muku da cewa duk wani tafsiri da muka yi a cikin wannan masallacin yana da lada saboda in banda Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi da kuma babanmu shek Yakubu Musa Hassan Katsina wanda shi ma ya halarci wannan majalisi namu a ranar Alhamis da ta wuce na tabbatar inda Allah ya sa yana gari to da tabbas yau ma da shi za a rufe wannan tafsirin amma ya tafi umara to shi ma muna masa godiya muna masa fatan alkhairi da kuma malamai guda biyu waɗanda suke gefe na da malam haris limamin masallacin central mox na izala su ma sun ba da gudunmawa sosai da malam abdullahi darma da kuma babban alaran malam ashir allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai miƙa abin magana zuwa ga malam wanda shine kusan babban dan kwamitin wannan masallaci ne ya yi a sanya za mu ji jawabi daga gare shi insha Allah ta'ala sannan kuma mu ji daga liman da kuma da taruwa aliyu da sauran waɗanda suke da wata magana ko shawara kasancewar yau rana ce ta ƙarshe babu laifi a yi haƙuri kila a ɗan wuce lokacin da aka saba ana tashi jama'a assalamu alaikum ah, ni bani da wani abin da zan ce yadda abin da mana ya faɗa ah, ya kama na wurin godiya da allah subhanahu wa ta'ala ah, da ya ba mu malam a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin tara, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata wannan ya zama na so mai taɓi ne da yawan kwana a wannan masallaci insha Allah muna fata cewa duk shekara malam zai zama kamar yadda marigayi jafar ya zauna a maiduguri to mu ma haka muke fatan malam ya zauna a maiduguri fatan ubangiji Allah ya ka mishi da alheri wanda suka taimaka wannan abu ya tabbata Allah ya saka musu da alheri kuma ina son in gaya wa malam ko kuma ya roƙe shi da shi da Dr. cewa wurin da ya zama cibiya ce ta mala ba wai an gama tafsiri sai baɗi ba yana zowa nan garin yana visiting lecturer to muna fatan za mu rikasa darussa nan masallacin nan wanda za mu amfana da ilimin da Allah ya bashi da fatan ubangiji Allah shi taimaka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alhamdulillah wasu da والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله على كل حال وبعد السلام عليكم ورحمة الله cikin farla da rahama wanda wadda ya fi cikin tafsirai ba da ya ta bayani wanda Allah da kansa ya ce za a dinga ya samu imomi shi bayan kawo wannan rana cewa an fara wata da barka da kudanin tafsirinsa har ga shi ana magana da cewa ya zama wajibi mu gode ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu din nan ga da wani rabi mun je janazu wani bawa wannan karatun daɗi wanda yana cikin itikafi Allah ya fi ransa haka jiya akwai ɗan uwa ta mashi shi ma bayan ya gaba komi ka dawo ki komi shi ya fi mota a gidansa ya taho ne fakin da kansa amma kuma Allah ya shirar sa cikin ne shi ma da sa yau a kai jinazarsa na ba da wani misalai na nuna tabbacin cewa ya kamata mu gode wa wanda ya nuna mana mutum ƙara ishara ce waɗannan misalan da gabata ya kamata su shiga cikin zukatan kada ya zan labari kawai muka ji yanzu salon yadda abin ya kasance bawan Allah ya zo har ya rabu duniya baki ɗaya tare ba wurin kowa ya tafi ba yadda muke da 'yan siyasa mutum ya tashi ya kuɗi ya ce abuja gidan wannan siyasa ya ce don neman duniya ko Allah ya ce wata unguwa wuce ci yi ko wani wuri gidan wani dan majalisa ko gidan wani gwamnati ko gidan ga su nan dai nema yake wannan ya bashi wannan wannan ya tattara kayan shi baki ɗaya ko koma Allah yana yi tukafi Allah a jiransa don mu gane sun cewa wa'azi ne ba nan kaɗan ba cewa ƙashi mun zo muna gani muna zaune ana ƙoƙarin rufe tafsiri ga wannan wata su Allah ya gafarta musu baki ɗaya Allah ba mu ko asuwa mu ga cewa akwai aiki da wani babban al'amari shi ne ikhlas gaba ɗaya Allah mu ce ya ce wa ba mu illa li ya'budu mukhlisin lahu din kasance mu tare mu nan ikon mu dan Allah dukkan baki daga mu hashi ma da ba abin da za mu samu ba haka mu kyautata niyyar mu duk abin da muke gudana kamar yadda aka ishara cewa cutar ne Allah ne ya kaddar da shi da kansa ya ce wani iko ne na Allah kawai kasancewa shi nan an neme shi can bai an neme shi bara ma gaba ne cewa ya mai ko bai ba tun ba da ake so ba tun sai bai fara tun da wasu daga waje ne wani ne abin ya fara kuma aka yi zane ba. in za ka ji neman ba sai ka karɓi baki gab da gab har ramadan har an abin da ya ce ake ana neman ya tsaye musamman mutanen dariya kawai hukunci ne Allah Allah ne ya kaddara cewa zai zo nan mai fara kuma yadda aka kira a gina masallaci ko ne a nan da aka kawo da shi ne raya da shi da kuma kira da shi ne irin wannan ibada ba suna bane ba kuna da masallaci iri kaza da wani ne a raya da shi da ibada kuma mu gode ma Allah da shi ibada je da ake tuhama da aƙidu daban-daban wanda annabi sallallahu ƙarshen zamani da ma zai ba mutane za su koma ta bauta ma wani Allah son zuciya da sauran abubuwa ga sun suke gudana Allah ya kaddare ga shi kira ne karantarwa ce wadda addinin ake mutane su fahimta kuma su bauta ma Allah makasudin rayuwa ke nan Allah ce ma sarrafa jinna wal insa illa liya tun da aka fara kokari ba mu Allah da yake ta yi nuna mana menene Allah ya so mu yi shi duka tafsirin kokarin da yake kokari kenan kawai ba wata ma ana kokarin ko shi ya nuna kai ko ya nuna ko wani a Allah subhanahu wa ta'ala duk misalan da zai kawo kokari ke ga ta a fahimci Qur'ani sako ne ba wai karanta shi ba an ke karanta shi kawai me sakon ya kushe shi shi ne ɗauko wancan misali ya hada da wancan aya ɗauko wancan hadisi ya hada ya ɗauko misali ta kawo ga gaban manzon sallallahu alaihi ya kawo kullum da sai ya ɗauko wancan ya kawo ya ɗauko wancan ya kawo a dai fahimci menene ayan Qur'ani suke karantarwa kuma in an fahimta kuma ya aiki shi yasa zai kare jawo kan mutum cewa kada mu zanna an ta kawai don zuwa mu samu sanna da kawai karatu kowane ɗaya mu ya tashi tsaye saƙo ne manzanci wanda ke shi na ƙarshe littafi na ƙarshe bayan shi babu wani babu wata al'umma da za'a babu wani masu da za'a mu ɗin nan da ya kone ya zaburar da kowa ya tashi gani ya zai fahimta da ya gane su da wani yana wani kuskure jawo ayar Qur'ani ga Allah ya ce kaza ga kaza kowane ɗayan bai tashi to kamar yadda aka ce insha Allah ba ta gari a kanan shirya da karantarwa da daban wanda za a ƙara da wani kamar yadda muka ce ba wai kawon ginin ba a ibada a karantar mutane da jini su musu rayuwa kan tabbaki na manzon Muhammad sallallahu alaihi domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da zan saka ta a nan muna godiya ga Allah da duk wanda suka ba dama tun da cikin ba dama ka zo ka zan ma yana ɗaya daga cikin gudun wanda ka bada kowa tashi zuwa a hakura da zanna yanayi bakin wargwado yana ɗaya daga cikin gudun wanda ka bada kai ma zo ka zan zanna ka cika da kai shi Allah ya kyautata mana ba mu barci gaba kuma ya kara albarka a rayuwar baki daya har Allah ya saka shi da ɗaya ya kare shi albarka ya maida shi lafiya Allah ya kare mashi jagora duk inda ya sa gaba abubuwan da ya sa gaba da duniyar da yake ta yi maganin maka bane maka bai iyalan ka ba kowa ka so ka zanna wuri kowa ya san wannan maganin maka bane gari shi yasa ita kafin za a ga yana da zo kwana ɗaya zai ga garin mutum ga hakoki yana gani ga shi ya zo ya zo masallaci kwana ɗaya mutum bai ga gari shi ma cikin gari shi yake to na mutum wanda ya baro sati nawa ya haƙura da daure kullum yana nan da yanayin ya haƙura Allah ya mai sa kai da tsaye Allah kuma ya kare mu gora ta kare albarka ga rayuwar baki da kuma ta da ke na ake so addu'o'i da kuma addu'o'i to ya ta addu'o'i na bakin gwargwado yadda ake gudanar da al'amuran masallacin Allah ya kare ƙarfafawa ya kare taimakawa ya kare jagora ya kare taimakon mu zama yi tarayya baki daya Allah ya shiga da mu aljanna zama taimaka ma addini bakin tsawon abin da Allah ya ba mu kowane ilimi da hikima da ilimi da wane ne da shi da dukiya kowa ya ba da gudun masa Allah ya kare mana barka ya kyautata rayuwar mu kuma ya samu gaba na duniya Allah ya yawaita mana Ramadan wanda wanda ma Allah ya kare kawo na gaba da shi aka shi mun zo an fara ko muna neman shi ma mu da mu an rike kamar da aka yi wannan Allah ya sa mana wannan saboda mun san ba kana aka yi bane ba ke tattara da shi wannan zamanin na musamman ne tashi ana wannan ana ina sarki da lokaci ba wani farin ciki da ce ina yi ba domin irin wannan gwalagwalai na ma'anoni da muke ji alkur'ani daga yanzu za ta tsaya sai wata shekara kaga abu ne mai iya sa ciwon zuciya kuma ina ji ba da hakuri ban cika sanin magana ranar kwana ba da na gudu was well, yau mu ƙarshen shi kuma ga wasu irin wannan watan na shi ko masu yawa kuma ya arota mu da samun albarkar harika da ya yarda da su a cikinsu Allah muna roƙonka da ɗan uwa da ya wasu da gayyata ta mu da ta musa gayyata alkhairi na yake da yawa da Allah ta samu shi na mu yake da ita kuma Allah ta ƙara da ya ta haibar da rayuwar shi da ilimin shi da duniya shi ka azurta shi waɗanda za su gaje abin da yake ba fiye da shi don uwa wannan masallaci ko da aka yi na labari Allah sa ɗan kuɗa kai 'yan uwa mahalarta shi ma ba da kuɗin kai duka Allah ya ɗaga wannan ayyuka a cikin ma'aikatan muna kai Allah mai da malamin lafiya yadda zai ba mana lafiya nasiha da ta maganan ƙoƙarin sanin alƙur'ani a karanta shi a fahimce shi a karantar da kada a sake rayuwar gaba ɗaya ana ya halice mu ne dan kawai da gawa ya cikin zai fi kyawun aiki da cikin ke kyau duk wani abin da kare a rayuwar nan ka aiko ka samu ba ba asali ita ce to kar ka sake ka asalin wajen neman riba Allah sauke Allah ka wasu aika mu Allah ka lafiya ka Allah ka cire mana su kare da mu baki daya ah, maza da mata Allah ka samu cikin imani Allah wanda wanda السلام عليكم